إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <coughs> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wata ta'ala godiya da ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littayin maftasaro zadil ma'ad bi kada ya khairul ibad kamar wada darasinmu na farko ya gabata a satin da ya gabata mun ji tarihin asalin mai littafin wanda shi ne ibn qayyim jawziya rahimahullahu ta'ala inda muna da labarin cewa yau ibn al-qayyim Allah shi rama yana da shekara ɗari shida da tamanin da takwas da rasuwa wanda wannan ya nuna mana cewa ibn qayyim yana cikin magabata na nesa ba na kusa ba shekara ɗari shida mun tattauna tarihin rayuwarsa neman iliminsa da irin abinda ya rubuta na al ilmi ma'ana da wanda shi ya rubuta wanda wannan na daga cikinsu inda muka dakata gaba da ya kamata mu tashi a wannan darasi namu na biyu faslon ikhtasallahu na tsawon tayyib fasali mai bayani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance kansa da zama mai tsarki ma'ana Allah ta'ala mai tsarki ne haka kuma Allah baya karɓa daga cikin maganganu ko ayyuka ko sadaka sai abin da yake mai tsarki walau ma hatta ibada da za ka bibi dukiyar haramun ka je ka yi aikin hajji Allah baya so duk wani abu da za ka aikata da dukiya to akwai buƙatar dukiyar nan ta zama mai tsarki saboda ibadar taka da za ka yi da dukiya ta zama karfafiya kamar irin layya da ana aiwatar da dukiya akwai buƙatar abin da za ka yanka na dabban layya ya zama ta kuɗi ne na halal malam ya ce wal maqsudu abin nuyi dangane da wannan fasali allaha subhanahu wa ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki ikhtara min kulli jinsin atyabahu hakika a cikin kowane nau'i a cikin kowane jinsi Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe mai tsarki daga cikin wannan jinsin. Baftasom Linafi sai Allah maɗaukakin sarki yake banci waɗannan abubuwa da ya zaɓa masu tsarki ya keɓance su ga ainihin kansa. fa innahu subhanahu wa ta'ala hakika shi Allah madaukakin sarki tayyibun mai tsarki ne wala yuhibbu illa tayyib shi Allah kuma bashi shi so sai abu mai tsarki ba ka duk wani abu da ba mai tsarki ba Allah ta'ala bai son wannan abin wala ya ƙwabalu min alƙauli haka nan Allah baya karɓar magana wala amali da aiki wa sadakati da sadaka illa tsayi, sai abin da yake mai tsarki kamar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzanninsa cewa su ci daga abubuwa masu tsarki haka muminai ma Allah ta'ala ya yi musu wannan umarnin da haka duk abin da ya zama shi ne baka tabbatar da zamansa halal ba baka tabbatar da haramcinsa ba to kai nesa da nesa da shi shi da hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa karra'i yar'a haula lihima yushiku an fi kamar makiyayi ne da yake tafiya a gehen hurmi yana kiyo to idan ba ya yi hattara ba zai kusance ya cikin wannan hurmin matsawar da yana dibawa yana ganin akwai ciyawa a ciki da haka duk abin da baka tabbatar da tsarki ne ba <coughs> to ka yi hattara da shi saboda idan baka yi hattara ba to za ka zo ka fada cikin haramun dumu wabe haza da wannan ne yi ulamu ake sanin unwanu sa'adatil abd alamun arzikin bawa wa shaqawatihi da kuma alamun zaman bawan matsayaci kaffa kaffa ta tsantsan ƙoƙarin kauce ma duk abin da ba mai tsarki ba na nuna alamun arzikin bawa afkawa da faɗawa. da rashin bincikawa ga abin da yake ba mai tsarki ba alamu ne na zaman bawan matsayaci dama alamun bawa alamun akwai alamomi guda uku na arziki wanda shi bawa iza uhudiya shakara idan an ba shi zai gode Allah ya yi mai wata baiwa to zai yi godiya ga abin nan da Allah ya bashi na baiwa wa izabtuliya sabara idan kuma an masa jarrabawa Allah ya jarrabe shi da wani abu zai yi haƙuri wa idza aznaba idan ya aikata zunubi istaghfara sai nemi gafarar Allah ta'ala saboda dukkan bawa babu wanda ya tsallake ya aikata zunubi Allah ta'ala ma ya yi bayani kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shirya da mu cewa ba don muna aikata zunubi ba mutubar ma Ubangiji ta'ala shi yaye mana, da mun zan ba mu aikata zunubin, sai Allah ya gusar da mu daga wannan duniyar ya zo da wasu bayi da basa da suke aikata zunubin su tuban ma Allah wannan ya nuna mu bayin Allah ba wani da zai bugun gaba akan cewa baya aikata zunubi amma yayyu daga cikin masu aikata zunubi ko kuskure su ne waɗanda za su yi maza maza su tuba su dawo idza masahum ba'ifun min ash-shaytani tadhakkaru a idza hum saboda haka alaman arzikin bawa ko tsiyatuwar bawa wani abu ne da kowane bawa akwai buƙatar ya kula da shiya ta wace hanya za a gano wannan ƙoƙarin kiyaye abu mai tsarki nisantar abin da baya da tsarki Ba ina inna ba lalle haƙiƙa shi abu mai tsarki la yunasibuhu illa tayyib to Allah ta'ala mai tsarki ne saboda haka babu wani abu da ka dacewa da Allah in ba abin da an mai tsarki ba wala yarda illa bihi kuma Allah ba shi yadda da komai sai abin da yake mai tsarki ne wala yaskunu illa ilai kuma ba abin da zai zama na tsatse wannan abin ya zama ya natsu sai zuwa ga abin da yake mai tsarki shi bawa duk wani abu da yake so yayi tunda Allah bai yarda da wani abu da za ka aikata in ba mai tsarki ba ne, to ba zai natsu zuwa ga komai ba sai ga abin da yake mai tsarki ne. Wala ya tsuma inno kwalbuhu aka kuma zuciyar bawa mai imani da Allah ba za ta samu natsuwa ba illa bihi sai da abin da yake mai tsarki. saboda ko Allah bai karɓa sai abu mai tsarki. Falahu min al-kalam al yana da magana ita magana nan ta zama magana ce mai tsarki idan za ka yi magana to magana kama ka tsaya ka diba ka gani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa duk wanda zai faɗi magana inda har ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya faɗi alkhairi ko ya kama bakinsa kaga alkhairi magana mai tsarki kenan allazi la yas'adu ila Allah illa wanda babu abin da zai ɗaukaka ya hawa hawa ya je sama na magana a wurin Allah in ba magana mai ɗarki ba ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u ga Allah ta'ala ake ɗaukaka magana wadda take mai tsarki da za ta zarce zuwa wurin Allah ayyuka kyawawa na gari Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka su ba za a dawo da su ba saboda wasu ayyuka marasa tsarki ko an dimfari sama da su ba za su samu kai labari ba za a dawo da su ƙasa a yashe su kamar wada mai sallar da bai tsaya ya yi ta cikin natsuwa ba bai yi ta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hora ba za a naɗe wannan sallah da baƙin ƙyalle a jewa mishi ita ya take ta mala'iku suna a ita sallar ta ne mai tsinuwa tana yadda kan walakanta ne Allah ya walakanta ka don haka duk wani abu wanda ba mai tsarki ba baya ɗaukaka zuwa wurin ubangiji subhanahu wata ala, wa huwa shaddu mafaratin anil fuhushi fil maqal والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ƙananin kyama daga duk abin da yake alfasha, kaba'ira kamar zina, aka kuma kaba'ira a cikin maganganu da ƙarerai da giba cin nama kenan da namimanci ƙoƙarin haɗa ƙoƙarin raba mutane da suke masoya ne ka raba su ko kuma tsiran ƙarya wanda shine bukuta ne aka da maganar zur ka duk wata kalma ta magana da za ka yi mai muni Allah subhanahu wa ta'ala yana kyamata kuma bai santa. da haka tun da Allah bai son wayannan nauyin abubuwa da aka lissafa matsayinka na musulmi, ƙoƙarin da za ka yi shi ne ka ƙaurace musu. Wata zalika la ya halafu min al'amal, illa su yaba aka nan duk wani aiki da ka aikata Allah ta'ala ba zai taro wannan aikin zuwa gare shi ba sai aikin da yake mai tsarki idan ka aikata aiki mara tsarki ta Allah ba zai taro wannan aikin zuwa gare shi ba mala'iku ba za su ma yi ɗaukar wahala a tafi da shi ba bale a kai aikin wurin Allah wa hiya allati ujmi'at ala musliha ita ce aikin da aka yi an riga an haɗu akan zama aikin wato kyaukyawa wayyar lati ujmi'at ala husniha alfitar wanda talitta ta haɗu akan zama aikin kyaukyawa aiki ne kike aikatawa na alkhairi kaga aikin alkhairi talitta ta yan adam ma ba ta kyamarsa ita wannan talitta a salima Talitta wadda Allah mai lahiya babu wani aiki a babu wani aibi tare da ita ma shara'i'in nabawiyya tare da kuma shari'o'in annabi sallallahu alaihi wa ya zama ba su zo da wani abu mai bayyana illa wannan aikin ba shari'a ta lamunta da aikinka sannan kuma talitta ma ta 'yan adam ta gamsu da shi saboda aiki ne na kwarai وزكتها as الصحيحة kuma ya zama hankali wanda yake ingantacce hankula na mutane ingantattu su ma suna kallon wannan aiki aiki na gari to wannan irin aikin wani irin aiki ne mislu ayya abudallaha wahda misalin mutum ya bauta ma Allah shi kadai la sharika la ba shi da abokin tarayya to dukkanin hankula ingantattu za su lamunta da wannan dukkanin talitta wadda take lahiya lau za su lamunta da wannan aka shari'ar da annabi muhammad ya zo da ita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta lamunta da wannan bautar allah shi kadai ba za a haɗa ma Allah abokin tarayya ba. Wa a mardati hawawu ya zama kuma yana zaɓen yarda Allah, duk abin da yake na yarda Allah na, to zai zaɓe shi akan abin da tsoronsa yake so. Duk wani abu da rayuwarka ka so, to za ta bar wannan abin ka bi abin da Allah ya yarda da shi wanda wanda ya tabbata a hadisi ɗayan ku ba zai zan mumini ba na hakika a sai son rayuwarsa ya zama yana biya ga abin da na zo da shiya na manzanci wa yatahabbabu ilayhi bi juhdihi kuma ya zama yana ƙoƙarin yana ta yin ƙoƙari da himma na son wannan abin zama shi babu abin da yake so in ba yadda Allah ba bai aikata komi sai abin da Allah ya yarda da shi wa tusina ilayya halqihi mastata kuma a rayuwarsa tana ganin kyawun wannan tsayawa a kan yadda Allah gwargwadon iyawarsa. Fayaf alabihim, saboda haka sha'aikata musu su bayin Allah ‘yan uwa ne. Ma yuhibbu an yaf'alu bihi irin abin da yake son su yi musu hatta bayan Allah ‘yan uwanka da za ka yi zamantakewa da suwa dukkan abin da ba ka son a yi maka kada ka yi ma ɗan uwanka shi. Walahu min al-akhlaqi atyabiha ya zama yana da daga cikin ɗabi'o'i ta zama mafi ɗarki ɗabi'a kama ta zama ɗabi'a ce mai ɗarki wannan abin da Allah ta'ala yake so kenan kalhilmi kamar jimiri ka zan mutum mai jimiri walwika, ka zan mutum mai natsuwa wasabri ka zama mutum mai haƙuri war rahma Kazan mutum mai jin kai walwafa ka zama mutum mai cika alkawari wasiriki ka zama mutum mai gaskiya wa salamatu sadari kuma ka zama wanda zuciyarka take tsarkakakka ba ta samu gurbata da wasu abubuwa da illa ba والتواضع كذا مي كان كان تدكي وصيانة الوجه كذا مي كامي هزكك daga kallon dukkanin abinda Allah ya haramta. Filafilai ne na batsa ka ƙaurace musu, matan mutane ne da kake tsira mai idanu ka ɗauke idanunka daga gare su, duk wani abu da Allah ya hana kallata, to ka zama ka tsara huskarka an bazalin daga zuba ta da izata da tura ta durin da kake ganin kai ya cancanta gare ka wata zannunihi nan da ya yi kamar na Allah ya yi mai wannan a shadda da take sama ko to ba haka ba ne gaskiya illa dai ina ga watakila ita kwamfuta abinda aka bata shi ne ta bayar shi a ɗabi'arta amma shadda kawai ya kamata a yi ba da wannan a alif na madda da yake a sama ba ya zama wata zallulihi da ƙasƙantar da kansa ligairila ma'ana kada ya ƙasƙantar da kai ne ga wani da ba Allah ba saboda ƙasƙantar da kai ga wani da ba Allah ba wannan wulaƙanci ne kuma koma baya ne a tazallul ya zama lillah an da kanka ya zama za ka yi shi ne ga Allah wa kazalika la yaktaru min al maqaim haka nan kuma shi mutum musulmi ba zai zabi ba da duk wani abinci illa afyabaha sai mafi tsarki wanda abinci mafi tsarki duk bai wuce na halal ba ya zama abin da za ka ci halalun tsayibun wa halalun halalul hani shine abin da yake halal mai daɗi alladhi yugazzil badana wanda yake ƙarar da jikinka ka ci abinci domin jikinka ya ƙaru ka samu ƙarhin bautar Allah war ruha kuma rayuwarka ta ƙaru asana tagbiyatin ma'a salamatil abd a hasala tagwiyatin abinci mafi kyawu ma'a salamatil abd tare da tsirar bawa min tabi'atihi daga bibiya kada ka dawo kana biyar wasu ko kana yawo don ka samu abin da za ka ci ba ta hanyar da ta dace ba a'a ka bi hanyar da za ka samu halalinka ka ci jikinka ya karhawa rayuwarka ta karhawa ka samu yadda za ka bauta ma mahalicinka Allah wa kazalika la yaktaru min al-manakih illa atyabaha aka shi mutum musulmi bai zaɓi daga cikin aure sai wanda an mafi tsarki dama akwai al'anki hatul fasida aure akwai aure waɗanda suke aure ne ɓatattu ko aure ne ɓatacce kamar irin da kawul mut'a wanda yan shiya suke yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi ranar alkiyama an yi wani ɗan lokaci na wasu ‘yan kwanaki da aka halatta shi to amma ya tabbata hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya haramta wannan aure a zuwa ranar alkiyama haka yana daga cikin mataccen amre wanda bai kamata mutum musulmi ya zaɓa ba auren hiye da mace hudu an samu an samu sahabbai masu yawa waɗanda akwai gailan bin kaisa ya zo ra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya musulunta ya ce ya rasulallah aslamtu wa Ashar asharu miswa na musulunta ga mata goma karkashi na ya zan yi qala min hunna arba'a sai annabi ce masa ka hudu waɗanda kake so sai ka rabu da saura haka daga cikin auren da yake batacce ne wanda yake aure ne na gado duk wannan aisha lokacin jahiliya ko ka auri mace ka auro ƙaunar mahaifinta ko ka aure mace ka ƙauro ƙaunar mahaifiyarta duk wanga aure ne da yake Allah ta'ala ya haramta shi to in za ka aure ka yi aure wato mafi tsarki wani aure ne an mafi tsarki wanda ya cika sharuɗa da ƙa'idoji waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya da shi wannan aure wa min haka kuma bai zaɓe daga abokai illa tsayibi sai abokai waɗanda yake masu tsarki mutane na gari, mutane na kirki masu san Allah masu san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ba za mimman Allah fihim wannan yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce game da su alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin masu irin wannan hali ko aiki su ne waɗanda mala'iku suke karɓe rayukansu tayyibin suna masu tsarki ya na salamun alaikum ga abin da mala'iku suke ce musu amincin Allah ya tabbata gare ku urqulul janna ku shiga aljanna bima kuntum malon. a dalilin abin da kuka kasance kuna aikatawa wato a can gidan duniya wa min allazina taqulu lahum hazanatul janna kuma suna daga cikin waɗanda matsara aljanna suke ce musu bayan sun zo za su shiga kenan salamun alaikum amince tabbata gare ku ittum kun ji daɗi farkuluwa, kwalidin. ku shiga cikin wannan aljanna kuna abin kaddara cikin cikinta har abada wa hazihi lfa'u fadkhuluha wannan fa taqbi as tana hukuntar da cewa ita wannan fa ta sababi ce bi ma'ana bi sababi bi sababi tajibikum saboda zamanku masu tsarki ba ku ci sai mai tsarki ba ku aure sai mai tsarki ba ku aiki sai mai tsarki ba dalilin wannan ku shiga aljanna wa qala Allah ta'ala yace al habisatu lil habisina wal habisuna lil habisat wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah ta'ala yake alhadisatu mata matan banza lila hadisina suna tare da mazan banza wala habisu na lil haka mazan banza tare da matan banza wa ba batu mata na kirki na gari da ɗayi bina saboda maza tsarkakakku suna tare da su wa bula maza tsarkakakku liddagi bati su ma suna tare da tsarkakakkun mata waɗanda za su mallake su ta hanyar da Allah ya tsara a mallaki mace aika waɗancan mubarra'u na sukan masu barra ne mimma ya kulun daga abin da suke waɗi lahum mafi wa rizqun karim suna da gafara da arziki mai girma ba fussirat sai aka fassara wannan aya da anna al kalimat al habisat lil rijal kalmomina al habisat lil rijal al habisin mata miyagu suna tare da miyagun maza wal kalimat tayyibat lirijal a at tayyibin mata na maza na gari suna tare da mata na gari maza masu tsarki tare da mata masu tsarki ففسرت بالنساء الطيبات للرجال الطيبين aka an fassara cewa mata masu tsarki suna tare da maza masu tsarki wa bil'aks aka matan da ba sa da tsarki mutanen banza suna tare da mazan da ba su da tsarki waye ta umma dalik wa gairi wannan aya ta game wannan bayani na maza da mata da wani abu da ba shi ba bi ma'ana zamanta ta sauko akan wannan bai nuna cewa ta tsaya akan shi ba Ko wani aiki ana iya gwada shi aikin kwarai da mugu wallah subhanahu wa ta'ala jala tayyiba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abu mai tsarki aiki nagari da zafiri fil janna ga baki ɗayansa a aljanna don aiki nagari aljanne inda abu ya zama a tayyib wa ja'ala al-habitha sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mugun aiki da hazabiri bi ma'ana da akmali ga baki ɗayansa finna a gidan wuta fadarun ukhlisat litayyib wani gidan ake bance shi saboda waɗanda yake masu tsarki mutanen kirki wanda shine gidan aljanna wa darun shi kuma gidan guda an keɓance shi lil saboda miyagu mummuna wanda shine gidan wuta wa darun muzida fiha al habisu bi wani gidan kuma an haɗa tsakanin mutane na gari da mutanen kirki wa iya hazi dar shine wannan gida na duniya akwai as-salihu was-salih cikin duniya akwai mutane na kirki bayin Allah akwai kuma miyagun mutane akwai tsarkakakkun mutane a duniya akwai kuma mutanen banza a cikin duniya bai za ah, kana yawmul bai za kana idan rana ta alkiyama ta zo ranar da Allah ya alkawanta mayyaza Allahu al-khabitha min at-tayyib sai Allah ya bambanta tsakankanin mutane na gari mutane na kirki da waɗanda yake mutanen banza ba'ada al-amru ila daraini faqat idan aka zo lahira a ranar alkiyama gidajen sun koma biyu babu na uku ko dai gidan aljanna ko gidan wuta Allah ya tsare mu da ita amma nan gidan duniya gida ya kasu gida uku wal maqsudu abin nuyi anna Allah jalla a anna Allah lalle Allah ja'ala lishaqawati wa sa'adati unwana Allah ya sanya alama da arziki da kuma tsiya ya rufa ni be wanda ana iya gane wannan arziki ne alamun arziki wannan kuma alamu na tsaya wa qad yakunu fi ar-rajuli maddatani yana yiwa mutum yana da ɗabi'o'i guda biyu ba yi ma galabat alayhi duk wanda ɗabi'a da ta rinjaye gare shi kana min ahliha sai zama a cikin ma'abutanta fa ina arada Allah bihi khaira idan Allah yana nuna alkhairi ga bawansa taharahu sai Allah ta'ala ya karkake shi bawan nan qablan wafati gabanin ya rasu fala ya tazi ila tsayiri bin sai kuma bai da wata bukata na cewa a tsarkake shi da wuta dama Allah ya tsarkake shi daga nan gidan duniya shi kenan ya zama mai tsarki wa hikimatu ta'ala hikimar ubangiji subhanahu wa ta'ala ta ba a yi da abda fi darihi biya ba isi hikimar Allah ba za ta bari ba shi bawa na Allah ya yi da Allah ta'ala a gidan lahira. da kuma abin da yake habib mummuna ko dai zama Allah ya tsarkake shi daga wannan gida na duniya shi kenan ya huta bai da bukata a tsarkake shi da wuta ko kuma a tsarkake shi da wutar ne sai Allah ta'ala a bayidu filahunna sai Allah ya san ya shi cikin wuta ɗora sallah don ɗaya wannan ya zama mai tsarki amma kaga ɗan adam da ya kai shiga gida wuta to al'amari bi ya ɓaci wahala duk ta taho walau koda daga baya zai samu hita ta? wai kamatu hadha law fiha ala ala hasabi sur'ati zawalil haba'id wa baqa'iha kama iqamatu hadha law zaman wannan nau'i fiha a cikin wannan wutar ala hasabi sur'ati zawalil habaib gwargwadon zama ne yadda abin da yake tare da shi na muni zai bushe da wuri-wuri ya zama an tsabtace shi da wuta wa batsiya ko kuma jinkiri ya zama abin da ya ɗauka na muni yana da yawan gaske haka kenan sai ya daɗe kamin a kone na abin da yake tare da shi na muni dinnan. walamma kana al wa Habisu za lokacin da mushriki kafiri ya zama zatin sa mummuna ne zatin gaba dai mummuna ne lam tafihu ma. saboda ka shi wuta ba za ta iya tsarkake shi ba a ce wai mutum ya mutu yana mushiriki kuma sannan wuta ta tsarkake shi kamar wanda aka tsarkake wayanda suka rasu suna da sauran imani ba zai samu wannan ba kalkalbi kamar kare iza kalal bawa idan ya shiga cikin gulbi ko cikin teku duk kare da ya shiga cikin ruwa ya yi wanka ya yi kyawu ya yi to yana nan tare da rashin tsarki ma'ana bai halatta ci naman kare ba naman kare haramun na aka kahiri ya dawwama a gidan wuta wuta ba za ta tsarkake shi ba a ce ga wani lokaci da zai fita daga cikin wutan nan walamma kana almu'minu tayyib lokacin da mumini ya kasance mai tsarki bari min alhabais ya barra tare da duk wani abin da yake habis mummuna bai tare da shi kanatin naru haraman alai sai wuta ta zama haramun ga mumini ba za ta ci naman sa ba ma ya fihi ma ta tatahira saboda shi mumini wanda yake babu wani abu na habis tare da shi to babu wani abin da ka hukunta cewa wannan wutar ta ci naman jikinsa ko kuma ta kone shi fasibihana sai malamin ce tsarki ya tabbatar ma man baharat hikimatahu wanda hikimar Allah ta bayyana ga al'ukula hankula na mutane sarki ya tabbatar ma wanda hikimarsa ta bayyana hatta walau duk daga hankula na ‘yan adam hankalinka kai ɗan adam idan ya tsaya don ya kalli hikimar Allah to ba zai iya lissafi wannan hikima ta Allah ba da haka babu makawa kenan duk abin da muke yi lalle ne mu sa idanunmu mu lura mu tabbata cewa duk abu da muke ƙoƙarin yi to abin da ya zama mai tsarki aiki na ya zama mai tsarki magana ta ya zama mai tsarki mu'amala ta ta zama mai tsarki aure ne ya zama mai tsarki duk wani abu kasuwanci na ya zama mai tsarki saboda mu samu ƙarshen mu ya zama mai tsarki a tsarkake mu daga shiga wuta Allah shi muna wannan arzikin kuma Allah ga kila da lokaci na ya kamata mu ta ko to insha Allah dan Allah ya da wannan darasin namu na biyu ya dakata daidai gabar da shi malamin ke cewa faslun fi wujubi ma'rifat hadiyar rasul idan Allah ya kawo mu ga darasi na uku nan za mu tashi za mu fara jin shiriyar manzan sanin nina na a shirya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sunan littafin ga mai nemo shi muftasaru zabil ma'ad kamar talfisi na summarizing na shi wancan asalin zabil ma'ad din an takaice wasu abubuwa ba zo da su gaba ɗaya ba muna roƙa Allah shi muna muwafaƙa da dace ya sa kuma ayyuka musu zama dan da ɗaya da shi subhanaka allahumma wa a ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk